الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka a wannan masallaci a yau laraba 23 ga watan zulqada shekara ta 1435 bayan hira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina daidai da sha bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya malam ya dan samu mura yake damunsa sosai mai dan tsanani na rogon Allah maɗauki sarki ya ba shi lafiya ba zai iya samun zuwa ba sai yake gaya mana dan samu abin da aka tattaba kada bar mutane su zo haka kawai su tafi to za mu ci gaba daga inda ya in ya zo zai maimaita ya sa kuka ce ba maganan ma recording za a dan samu dai abin da aka fada an ce a tambaya ta arba'in da bakwai ko shafi na ishirin da biyu haka ne shafi ishirin da biyu tambaya arba'in da bakwai ma huwa shirkul asghar anan za a tashi na'am Ah, nan ne ko tambaya ta hamsin ta hamsin ma huwa biddu tauhidin rububiyya ko ke tambaya ta hamsin na'am na'am tambaya ta hamsin an yi dan an yi kila mala bakar baka nan ko shafi na 25 ga mai wannan bugu 25 tambaya ta hamsin <laughs> ah, wannan littafi na babban malami alhafizu bin ahmad ali alhakami ko an fi saninsa da hafizul hakami ya sama sunan shi alamu sunnata Almanshura ko alamu sunnati al-manshura li ta'ifati an-najiyati sunan littafin kenan amma littafi ya fi shahara da wannan wato mi'atain su'al fil aqida tambayoyi guda 200 akan abin da ya shafi aqida mai littafi yake tambaya da kansa kuma ya bada amsa ba wai wani yake tambaya ba yayi haka ne kamar yadda ya faɗa don ya fi wato lokacin da mutum aka bashi abu da sunan tambaya zai fi fahimtan wannan aka tambayi mutum me kaza idan bai sani ba to zai sa wato hankali don ya fahimci wannan abun da aka tambaye shi to shi ke tambaya yana ba da amsa da kansa a yi magana a farko akan rabe-raben tauhidi guda uku ayi magana tauhidi rububiya tauhidul uluhiya tauhidul asma was sifat yanzu kuma nan an zo me tauhidi me wato kishiyar tauhidin rububiyya don abubuwa suna bayyana ne kamar yadda malamai suke faɗi ta tabayyanu al-ashiya bi adadadiha ko kuma bil adadadi ta tabayyanu ashiya idan ka sun abu kishiyan abu to ka san shi da kishiyoyin abubuwa ake gane abubuwan suke fadi su'al ma huwa biddu tauhidin rububiyya me kishiyan tauhidin rububiyya jawab huwa i'tiqadu متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية والنسون أبند أكا تبتر مع الله وأند أكا كراس توحيد الربوبية wato ƙudurtawa cewa babu wani abu mai juya al'amura a duniyan nan gaba ɗaya saɓanin Allah maɗaukakin sarki wajen samar da wani abu ba mai samarwa sai Allah maɗaukakin sarki bayan haka rayawa ba mai raya abu sai Allah maɗaukakin sarki ba mai matarwa sai Allah maɗaukakin sarki ba mai kawo alkhairi sai Allah maɗaukakin sarki ba mai tunku da sharri sai Allah madaukakin sarki to kudurtawa akwai mai yi waɗannan ayyuka sabanin Allah to shine ضد توحيد الربوبية دي شيني ما لتافي كفدي شيني متوي اعتقادي cewa akwai wani mutum mutasarrifun mai jujjiwa al'amura ma Allah azza jalla tare da Allah fi ayi shay'in a kowane irin abu min tadbiril kauni daga tsari na wannan kaun alkaun shine duniyan da muke ciki fitowar rana faduwanta wata taurari zafi sanyi ruwa rana inuwa Tafiyar mutane su ne alkaun ɗin to juya wannan kaun daga safe zuwa yamma rani a samu damina a samu sanyi a samu zafi in aka mutum yana tunani akwai wani mutum ko akwai wata ɗabi'a da suke kawo yannan abubuwa min ijadi waje samar da wani abu damin ko resar da wani abu bayan akwai shi kuma yau ya zama babu kamar ana cikin damina daminan ya tafi in aka yi tunani akwai wani abu da ke kawo daminan ko kuma ya sa daminan ta tafi ko kuma akwai wani da ke samar da mutum kuma ke matar da shi au ihyain ko rayar da wani abu au imatatin ko kashe wannan abun au jalbi khairin ko jawo alkhairi au daf'i sharrin ko tunkuɗe sharri au ghairi zalika min ma'ani rububiyya ko kuma wani daga cikin waɗannan ma'anoni na rububiya don in kaga aka kula da ma'ana na rububiya duka ayyuka ne na ubangiji madaukakin sarki shine tauhidin rububiya wato ta Allah a wajen ayyukansa duk ayyukan nan da muka lissafa babu mai su sai Allah madaukakin sarki ba wanda yake rayawa sai Allah huwa yuhyi wa yumitu babu wanda yake kawo alkhairi in ba Allah ba ba wanda yake tunkuɗe sharri in ba Allah ba babu wanda yake kawo dare da rana safe da yamma banda Allah madaukakin sarki ba wanda ke sa taurarin nan da muke ganin su fito su fada wata banda Allah madaukakin sarki to itiqadin akwai wani mutum da ke iya wannan to wannan shine kishiyar tauhidin rububiyya an dauki haƙƙin Allah an dauki aikin Allah an ba wani wanda ba Allah ba to wannan shi kansa shirka ne amma shirka a wajen tauhidin rububiyya wajen kadai wato shirka ga Allah wajen ayyukansa aw i'tiqadu munazi'in lahu fi shay'in ko kuma mutum ya kudurta akwai wani mutum da yake jayayya da Allah madauki sarki fi shay'in a wani abu min muqtabiyati asma'ihi wajen abinda sunayensa suka hukunta wa sifati ko sifofin Allah ka ilmil ghaibi kaman tunanin akwai wani mutum da ya san gaibu ko wanda yake jayayya da Allah a wajen sanin gaibu wa kal azamati ko kuma girma girma irin na Allah tunanin akwai wani mutum kuma da ke da irin wannan girman wal kibriya da daukaka irin na Allah madaukakin sarki tunanin haka to shi kansa ya kore yana kore tauhidin rububiyya idan mutum ya tabbatar da tauhidin uluhiyya ya kara tauhidin rububiyya har yanzu bai yadda da Allah madaukakin sarki ba yadda tauhidin rububiyya bai da tauhidin uluhiyya wannan shine kafirin farko suka zama har aka yake su don wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah sun tabbatar da wayannan abubuwa duka da mu lissafa su mutanen da amma akan me ake jayayya da su wajen tauhidin uluhiyya wajen bauta ma a tsaya a bauta ma shi mai halitta to nan kuma aikin bayi ne tauhidul rububiyya aikin Allah ne kare ta Allah wajen ayyukansa sa'annan sai bawa kuma a wajen shi nashi ayyukan kuma ya kadai ta Allah shine tauhidin uluhiyya in zaka yi addu'a kada ka roki kowa sai Allah tauhidin uluhiyya ne aikin bawa ne in zaka yi bauta kada ka bauta ma kowa sai Allah aikin bawa ne tauhidin uluhiyya in zaka yi yanka kada ka yanka ga kowa sai ga Allah tauhidin uluhiyya ne aiki ne na bawa tawhidul uluhiyya ayyuka bayi ne wanda suke ma Allah maraukin sarki tawhidul rububiyya aikin Allah ne da ake tabbatar da ba mai yin su sai Allah shine mai littafi ke faɗi to sabanin akwai wani mutum da yake tasarrufi a duniyan nan sabanin Allah to kishiyan tauhidin rububiyya ne kuma wannan yana iya kai mutum zuwa ga wuta shi kansa yana kai mutum zuwa ga halaka domin bai yadda da cewa Allah shine mahaliccin sammai da gassai ba Allah madauki sarki sai ke faɗi qala Allah ta'ala me dalili akan haka ma yaftahi Allah lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha وما يمسك فلا مرسل له من azizul hakim allah الحكيم sarki a سركي سورة الفاطر كيف دي آية بيو ma yaftahillahu linnasi duk abinda Allah budin da Allah ya ma mutane min rahamatin na rahama fala mumsika laha to ba wanda isa ya hana wannan rahama idan Allah ya so bawansa da rahama ta dukiya ko ta lafiya ko ta ilimi ko ta wani abu duk abin da ake so a samu na alkhairi in ba Allah yake nufin bawa ya bude masa wannan kofa ta wannan raman to fala mumsika laha ba wanda ya isa ya hana wannan abin da Allah madaukakin sarki ya bayar wa ma yumsik abinda kuma Allah ya kama ya hana to fala mursila lahu min ba'di babu kuma wanda ya isa ya sadar da wannan rahama ko wannan alkhairi zuwa ga wannan bawan da Allah ya hana domin shi Allah al aziz mabuwayi ne al-aziz shine mai aikata abin da yake so a lokacin da yake so ba mai tambayansa don me shine ma'anan al-aziz mabuwayi shi kuma in bai son abu ba zai faru ba abin da ya so shi ke faruwa al'azizu kenan alhakimu kuma wanda yake aje duk komai a inda ya kamata shine Allah madaukakin sarki sai yake faɗi ya ayyuhan nasu kuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard ya ko mutane ku tuna ni'iman Allah da yayi akan ku da yayi muku cin akwai wani mahalicci sabanin Allah amsa shine babu sai Allah ke faɗi babu wani mahalicci samadin Allah minas sama'i daga sama wal ardi ko a ƙasa babu shi duk wanda ya samu wani abu daga Allah ne duk wanda ya rasa daga Allah ne wannan duka tabbatar da tauhidi na rububiyya ba mai azurtawa sai Allah ba mai talautawa sai Allah ba mai rayawa sai Allah ba mai kashewa sai Allah ba mai sadar da mutum zuwa ga ni'ima sai Allah ba mai hana mutum ni'ima sai Allah madaukakin sarki wa ta'ala Allah madauki sarki ya sake faɗi in yamsaka Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu idan Allah yana nufin ka ya rasulullah ko kowane irin bawa ma bi durrin da shuta fala kashifa lahu illa hu ba wanda isa yayi wannan shuta in ba shi Allah ba a buga a buga a buga da ƙarshe sai a tsaya ce ya aka yi a ayi abin yanzu kan sai dai Allah kawai saboda shi Allah yanzu shi da ma'anar in yamsaka Allah bi durrin fala kashifa lahu illahu idan Allah yana nufin mutum da wata cuta to ba wanda isa ya yi masa wannan cuta in ba Allah ba don komai ana yi ne ya samu da sababi idan har Allah ya yi nufi wannan cutan za ta yaye sai a bi sababin sai ta yaye amma Allah yana nufi Allah ya sa cutan nan ba za ta yayu ba to duk hanyar da aka bi ayi ayi ayi sai a gama kawai shikenan ba yadda za a iya yi wa in yuridka bi khairi idan kuma Allah yana nufin ka da alkhairi to nan kuma fala radda li fadli ba wanda isa ya mai da wannan alkhairin da Allah yake so ya sadar ma wannan bawa wani ya ana ba wanda ya isa kenan in kaga mutum ya samu alkhairi daga Allah ne in kaga sabanin alkhairi ma daga Allah ne ma asabaka min musibatin fa min Allah duk komai daga Allah ba madauki sarki tabbatar da wannan shi kansa yana da cikin tauhidi rububiyya kada mutum ya jingina ga wasu mutane aiwa ne ne a'a ko kuma don yan siyasa ba su goya mun baya ba Allah ne bai nufa za a samu ba kome Allah ne madaukakin sarki shike bayarwa yadda da wannan shine tabbatar da tauhidin rububiyya in yadda da wannan tunani akwai wani mutum da zai iya yin wani abu da Allah bai nufa zai faru ba to shi kansa karyata tauhidin rububiyya ne to daga nan sai ga mutum ya tafi wajen boka don ne zai nemi matsayi ko mulki ko wani abu sai ya je sai a riba shi da Allah gaba ya tashi daga tauhidin rububiyya bai tabbatar ba sai je fara sai ya karyata har uluhiyya kuma sai ya shirka da Allah kaga yanzu lokacin da yake tunani iya je wajen malam boka ko malam mai ba da magani zai iya samo masa mulkin nan kaga nan tauhidin rububiyya ne ko to shikenan da ya je yanzu to sai fara shirka kuma kaga nan tauhidin uluhiyya ta shiga to daga haka mutum daga ƙananan abu shine suke zama manya kenan to da ya yadda ba mai ba da mulki sai Allah ba mai hanawa sai Allah ba mai ba da matsayi sai Allah ba zai je ba ma har ya fara cikin shirka da Allah maraukakin sarki wannan shine abinda wannan littafi ke mai littafi ke gaya mana anan alkhairi da sharri na Allah ne madaukakin sarki kada mutum ya dauka akwai wani mutum da zai iya cutar da wani ba tare da nufin Allah ba ko akwai wanda zai amfani wani ba tare da nufin Allah ba Allah madaukakin sarki ya sake faɗi a suratul zumar قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون Allah yake gaya ma annabi sallallahu alaihi ka gaya musu su kafiran nan waɗannan mutane waɗannan gumaka da kuke roƙo da kuke bauta musu sabanin Allah idan har Allah ya nufe ni da wata cuta hal hunna kashifatu burhi su waɗannan gumaka za su iya yaye cutar da Allah ya ɗora mu amsa ba za su iya ba aw aradani bi rahmatin ko kuma Allah ya nufe ni da wata rahama hal hunna mumsikatu rahmati su za su iya kange katange wannan rahaman ta sadu da ni ba za su iya hanawa ba sai Allah yake gaya ma annabi sallallahu alaihi kai ka gaya musu qul hasbi Allah ni Allah ya isan mun alaihi ya tawakkalul mutawakkiluna duk muminai masu dogaro ga Allah madaukakin sarki suke dogara Allah madaukakin sarki ya sake faɗi wa inda indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu ga Allah mabudayya na gaibi suke la ha ba wanda ya san su illahu sai shi Allah bi ma'ana sanin ilimin abin da ke boye yana hannun Allah maraukakin sarki ba wanda ya san abin da ke boye in ba shi Allah ba mutum ya ba da labari wani abu da zai faru gobe ko abin da bai sani ba ya bata ya faɗi inda yake to ya nuna yana hulɗa da aljanu kenan kuma za su iya gaya masa ƙarya wanda ba daidai ba ne sanin gaibu gaba ɗaya na Allah ne maɗaukakin sarki to mafatihul gaibi mabuɗayya na gaibi gaba ɗaya na Allah ne la ya'lamuha illahu shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa bai san gaibi ba sai abinda aka bashi labari don kullu la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaibu illallah ba wanda ya sun abin da ke boye da sama da ƙasa illallah sai shi Allah annabi sallallahu alaihi wasallam wani wuri aka gaya masa qul kuntu a'lamul ghaiba ko lastaghfartu min alkhairi wa ma su da na sun gaibu da na yawaita alkhairi da mummuna ba zai shafe ni ba in sun na je wuri kaza zan samu abu da sai in kauce ba zan je wannan wurin ba to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa bai san gaibu ba sanin gaibu yana ga Allah wa sarki to iddi'ai mutum yayi da'awa shi ma ya san gaibu to shi ma kuma kaman yayi tarayya ga Allah a wajen sanin abin da ke boye ya gare ta tauhidi kenan Allah madaukin sarki ya sake fadi qul ala man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah babu wanda ya san abin da ke sammai da gassai na gaibu illa Allah sai Allah Allah ya sake fadi wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a basu san wala yuhiduna bi shay'in ba wanda ya isa ya kewaye min ilmihi daga ilmin Allah illa bima sha'a sai abinda Allah ya so bi ma'ana wanda ya san wani abu ba wanda Isa ya san wani abu sai abinda shi Allah ya sanar da wani kowa yana sanin ne abinda Allah madaukakin sarki ya sanar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ko annabawa ma Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayka kenan yana sani wanda aka ba shi labari ne to tunda har annabawa ma to abubuwa kenan da ke boye ma sun fi cancanta kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bai san su ba to kenan ba wanda ya isa kewaye ilimin Allah madauki sarki sai dai da wanda Allah ya so mutum ya sani ya sani shi shikenan abin da ya sani kuma yanzu ya fita daga gaibu shi Allah ne ya sanar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a cikin hadisi kudusi ya الله izari wal إزاري والكبرياء urida'i فمن نازعني wahidan منهما askantuhu nari wannan hadisi imam muslim ya rawaito hadisin da imam abu dauda da imam buhari a adabul mufrad da ibn majah da baihaqi fi shu'ab daga abu sa'id al-khudri da kuma abu huraira Allah maraukin sarki ke faɗi al'azamatu girma ɗaukaka buwaya izari shine na shine geuto na al'izar shine tufan da ake sawa daga nan zuwa ƙasa. alhaji in yazo zai ihrami zai sa rida da kuma izar izar din shine wanda yake daurawa daga nan zuwa ƙasa rida kuma shine wanda yake yafawa Allah shi to girma da ɗaukaka da buwaya shine geutunsa alkibriya wato izza da girman kai nuna isa shine kuma rida shine abu yafawansa faman naza'ani wahidan minhuma wanda ya dauki ɗaya daga cikin su ya yafa makansa cewa shi ma ya isa yana da buwaya irin ta Allah ko yana da iko irin na Allah ko yana da ɗaukaka da girma irin na Allah to Allah maɗauki sarki ce to askantu hunari zan zaunar da shi a wuta ta. ji Allah maɗauki sarki kaga kenan wayannan duka ya nuna babu mai su sai Allah maɗaukakin sarki duka wannan tabbatar da tauhidi wajen sifofin Allah maɗaukakin sarki da kuma sunayensa da kuma ayyukansa Dukana tauhidi rububiyya kenan wannan hadisi hadisi ne ingantacce wanda imam muslim ya waito a sahihinsa imam buhari kuma a littafinsa na adabul mufrad ya waito hadisi a wannan tambayan kenan kenan a wannan tambaya mun gane kenan me saɓanin tauhidin rububiyya abin da tauhidin rububiya da ke karantarwa ɗaukan ɗaya daga cikin abinda ake nufi da tauhidin rububiya ba wani Allah barauki sarki ne kishiyan tauhidin rububiya. musa cikin tauhidin rububiyya shine ifradullahi ko kadaita Allah barauki sarki bi af'alihi da ayyukansa kal ihya wal imatati wal rizqi ko wa izalil matar wa khalqi al ashjar duk abubuwan da aka gani a bayan a duniyan nan halitta ne na Allah madaukakin sarki duk canjin da aka samu Allah ne ya kawo shi duk wani abu da aka ga yana motsi bai motsa ba sai da ikon Allah to kenan daukan ɗaya daga cikin wayannan abubuwa a dangara ga wani to shine kishiyar tauhidin rububiyya an gane to kenan su din ne tauhidin rububiyya daukan ɗaya a jingina mu wani shine kishiyar tauhidin rububiyya kaman daukan ibada haƙƙin Allah ibadun da ya kamata a yi ma Allah a yi ma wani na wannan tambaya ta hamsin kenan tambaya ta hamsin da ɗaya malittafi kyau da ma huwa tauhidul asma'i was sifati mun ji dama in ce tauhidi ya rabu kashi uku akwai tauhidul rububiyya akwai tauhidul uh, uluhiyya akwai kuma tauhidul asma was sifati duka sun zo a farkon sura a cikin alkurani suratul fatiha duka waɗannan abubuwa tauhidan gaba ɗayansu sun zo idan muka duba alhamdulillahi rabbil alamina me muka samu a nan tawhidin me rububiyya godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamina ubangijin talikai me al'alam kullu ma wallahi alam duk abinda ba Allah ba sunansa me alam kaga mun samu tauhidin rububiyya shine ubangijin alam duk abin da ke ya ake duniyan nan gaba daya الرحمن الرحيم me muka samu anan tawhidul asma was sifati ar-rahman suna ne na Allah ar-rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyaka nasta'in ne nan kuma tawhidul uluhiya. ga suran nan ita daya ta kawo tauhidin guda kala na tauhidin guda uku gaba daya rabbil alamin ubangijin talikai mahaliccin su mai kula da su arrahmanir rahim mai sunaye irin wayannan arrahmanir rahim maliki yawmiddin sifofi ne na Allah dauke sarki sai mu iyyaka na'budu kaga nan mun tabbatar da me tauhidin uluhiyya kai kadai muke bauta ma wa iyyaka nasta'inu kai kadai muke neman taimakonka to wayannan shine to me tauhidin asma'in da kuma asifati jawab huwa imanu bima wasafa Allah ta'ala bihi nafsu fi kitabihi wa safahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam shine mutum yayi imani da sifa da Allah madaukakin sarki ya sifanta kansa da shi fi kitabihi a littafin sa alqur'ani kamar yadda muka karanta ar-rahmanur rahim maliki yawmiddin duka sifofi ne na Allah madaukakin sarki a littafinsa wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu da kuma sifan da annabin sai sifanta shi da shi don mutum bai isa sifanta Allah ba sai da shi abin da shi Allah ya sifanta kansa da shi ko annabin su sallallahu alaihi wasallam ya sifanta kansa Allah din da shi min al asma'il husna na sunaye kyawawa sifatil ula da sifofi madaukaka wa imraruha da kuma tafiyar da wayannan sifofin ko sunayen kama ja'ad kama yadda suka zo bila kaif kada mu ce to in Allah ce yana da hannu ya hannun Allah yake Allah ce ya daidaita alal arshi stawa ya ya daidaita bila kaif kama yadda Imam Malik yake fadi ce al istiwa'u ma'lumun daidaito dai sananne ne ce wal kaif majhulun kaif ya Allah ya daidaita wannan ba mu sani ba ce wal imanu bihi wajibun imani da shi wajibi ne wasu'alu an hukuma bid'atun tambaya ya Allah ya daidaita shi kansa bid'a ne wani ya taba tambaya maliki cewa fidda shi daga wurin karatunsa dan bid'a ne saboda haka Allah ya sifanta kansa da sifa to sai ka ce sifan ne na Allah kamar yadda ya dace da shi Allah ba dauke sarki Allah da ke fari yana da hannaye guda biyu yana da su ya suke irin namu la ba ba kaif ba kuma tashbih ba kuma abin nan tamfil wannan duk sune ake kore ma Allah madaukakin sarki a wajen sifofinsa ko sunayensa kada ka ce ya sifan Allah yake da Allah yake faɗi yana da hannaye ya zo nawa hannaye irin namu a sai bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa sha Allah ya sifanta kansa da su da hannaye guda biyu ya sifanta kansa da hannu ɗaya ya sifanta kansa da hannaye masu yawa ko alam yaraw anna khalaqna mimma amilat aydina tabaraka alladhi bi yadihi mulku wa qalat al yahud yadu allahi maghlula sallace gullat aydihim bal yadahu sai kawo shi nan a sifa guda biyu yadahu mabsudatani kin Allah yana da hannaye ya suke shi kansa ya bar kansa sani yadda suke inda yana so mu sani sai gaya mana ga yadda suke ko tunda bai gaya mana ba to kuma ba tambaya to duka sifan Allah ko haka Allah yake haka sifofinsa suke a malamai ana wajen sifofi da sunaye su ce babi bangaren sifofi ya fi faɗi akan babin bangaren sunaye al-asma babul asma ausa don akwai wasu sifofi ne ba sunaye ba amma duk wata suna kuma sifa ne na Allah madaukakin sarki an gane da muke kiran shi ar razzaku bai azurtawa ina azurtawa sifa ne nashi kuma sunan shi ne al'alimu tana da ilimin sannan shi kuma aka sifanta shi da sifa to wannan sifan shi ne sifan da ya sifantu da ita to ana kira wani mutum al'amin ba amini ba ne kuma haka ba sai ce waye sa dauki wata kila aminu ne to amma duk wata suna ko sifa da zaka sifanta Allah shi ya sifantu da wayannan sifofin ar-razzaq al-ghafur mai gafara zunubai ne al-ghaffar Ar-Rahim mai Rahma ne al Asabur duka ya sifantu da wannan sifofi sifofi ne kuma sunaye ne a lokaci guda to Allah madaukin sarki yana da sunaye kyawawa kuma yana da sifofi mutum ya imani da haka din wa imraruha tafiyar da sunayen kama ja'at kama yadda suka zo bila kaifin kada ce to ya suke kama jama'a Allah ta'ala baina isbatiha wa nafyi takyif anha kama yadda Allah ya hada aya guda daya tsakanin tabbatar da sunayen da kuma kore faɗi ya sunayen suke a aya guda ɗaya laisa ka mithlihi shay'un amma kuma wa huwa as-sami'ul basir shi Allah bai da tamka bai da kowa da zaka kamanta shi da shi amma kuma as-sami'u ne al-basir da ya zai huwa as-sami'ul basir sai mu tunani irin jin namu ne ko ko kuma irin ganin irin namu ne to sai sai ya faɗi laisa ka mislihi shay kafi huwa samiul basir da kuma ya tsaya laisa ka mislihi shay sun ce to da Allah ya ce yana gani a'a su ce ai shi laisa ka shay sai yana ji a laisa ka mislihi tunda mutum yana ji bai kamata shi Allah wasu abinda suka fada kenan sai su zama masu abinda ake kira at-ta'dil a wajen sunayen Allah madaukakin sarki koran kada su kamanta Allah da halittunsa to sai su kore masa kuma sifofinsa so su a ganin su in suka ce Allah yana ji yana gani to kenan yayi kama da halitta don kowace halitta tana ji misali irin mutane suna ji suna gani dabbobi suna ji sai so su sai ce a to Allah baya ji baya gani kaga kuma nan sun kore abinda Allah ya tabbatar don wa huwa samiul alim ko masani ne mai ji ne kuma mai gani albasir ko ina za ga sunayen Allah to Allah ba zai sarki ya hada wa'annan ne don raddi akan kungiyoyi guda biyu mushabbiha da kuma mu'attila mushabbiha sune masu kamanta Allah da halittunsa Sai yayi Allah kaga yadda nake ya kwatanta Allah da halittunsa Allah ya tsare to anan an kore tunda laisa kamithlihi shay ai masu raddi anan duk yadda suka yi ba haka bane su kuma mu'attila masu cewa Allah bai sifantu da ji ba bai sifantu da hannaye ba bai sifantu da hakuri ba in kace eh, da haƙuri haƙuri ne wai wata wani irin tausayi ne ko kuma rahama ne a zuciya da zai sa rauni to Allah ba a sifanta shi da wannan sai ce a baye da haƙuri ba ba a sifanta Allah da sifa ta haƙuri to kaga su kuma sun zama mu'abila masu kore sifofin Allah masu kore sunayen Allah madaukakin sarki to shi Allah ya tabbatar da sunaye kuma ya kore kamanta su da na halittunsa Allah yana jiji irin na Allah madaukin sarki ba irin namu ba don Aisha radiyallahu anha tana zaune da annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗaki guda kusan kaman suna iya taɓa juna mata ta zo tana ganawa da annabi sallallahu alaihi wasallama tana faɗin damuwanta mijinta ya sake ta ga ‘ya'ya in suka tafi tare da mijin to za su tozarta in ta ɗauko su ta kawo su wurinta za su yunwa zai kama su ta rasa yadda za ta yi kuma gashi ya yi zihari da ita yanzu a zihari kafin wannan aya da an yi rabuwa ne har abada ta ce in kanu ma'ahu a ba'u za su tozarta wa in kanu ma'i a ja'u za su yunwa zai dame saboda ba mu ba su abinci kuma nan take sai ne kad sami Allahu قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله kuma Wallahu تحاوركما والله سميع بصير sai da ambata ji ji so saboda nan abin da ake so a ganar da mutum cewa ji irin na Allah maraukakin sarki sai ka ta maimaita shi ɗaya biyu uku hudu shine Aisha take faɗi wato sarki ya tabbata ga Allah madaukaki sarki wanda jinsa ya yi shi sammai guda bakwai gaba daya saboda ni ina tare da annabi a ɗaki guda matan saboda yadda take magana ba na jin abin da take faɗi amma Allah daga fauka sab'a ta ce kat sami Allahu qawlan lati tujadiluka Allah yana ji qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawura kuma biyu kenan eh inna Allah sami'un basir sai sake ya sai da faɗi ji don a nuna ma ji irin ba irin namu bane irin na Allah madaukakin sarki to shine wannan shi sunayen Allah haka suke jinsa ba irin namu ba jin mutum yana da limit yanzu bayan bangona ba ba ma iya ganin gani da ji ba ma iya duk abin da ya dan wuce abin nan dinka ba za ka iya ji ba duk abin da wuce iya ganin ka ba za ka iya gani ba amma jin Allah da ganin sa ba irin namu ba shi yasa laisa mithlihi shay'un wa huwa as-sami'u kuma al-basir to mai littafi ke faɗi Allah ya tabbatar da ji kuma ya kore a ce yaya irin ji na Allah madaukakin sarki ya tabbatar da gani a wuri guda kuma ya kore kada a ce ya gani irin na Allah madaukakin sarki fi kitabi fi ghairi mawdin ka qawlihi ta'ala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiduna bi shay'in min ilmihi Allah yana gani abinda ke gaba ga mutane da abinda ke bayan su bi ma'ana abinda za su yi da abinda suka yi a baya domin shi Allah madaukakin sarki babu wani mutum da yake sai ya san irin ilimin Allah madaukakin sarki ya sake fadi faɗi kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ya sake fadi la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar latiful khabir Allah madaukakin sarki laysa kamithlihi shay babu wani abu da yake kama da shi anan an kawo wannan ne don a ƙara tabbatarwa don ana iya cewa laisa mithlihi shay sai ce ka mithlihi shay don a ƙara tabbatarwa babu wani abu ma da zaka kwatanta ga Allah madaukakin sarki ko da dai shi mai ji ne kuma mai gani la tudrikul absar idanuwa ba sa riskan Allah ko ganne ba sa riskan Allah wa huwa yudrikul absar shi kuma yana ganin ganne ko kuma yana riskan ganne wa huwa al-latifu al-khabir al-idrak ya fi gani don A gani daban idrak kuma daban to idrak shine ya fi abin nan din gani sosai a dalili shine a lokacin da nabi musa da mutanensa suka tafi za su tsere ma fir'auna da suka zo bakin teku suka tsaya sai ga mutanen fir'auna suna zuwa shine suka ce lamma wa tara aljam'ani a lokacin da kungiyoyi biyu suka ga juna qala ashabu musa inna lamudurakun yanzu nan za a riska mu to riska irin wannan da ake magana shine wanda yafi karfi na gani to shi gani baya iya ganin Allah madaukakin sarki amma shi Allah yana iya ganin ganne anan Allah madaukakin sarki ba a ganin sa a duniya sai a lahira to da akwai kungiyoyi da suke kore ba a lahira suke cewa ba ganin Allah kamar mu'tazila su a wurin su ba iya ganin Allah suna amfani da wasu ayoyi daban-daban suna canza ma'anan alqur'ani a lahira za a ga Allah saboda Allah madaukakin sarki ke faɗi wujuhi yawma idhin nadira ila rabbiha nadira kaga wannan kenan wasu fuskoki a ranar kiyama nadira suna cikin ni'ima me yasa suke ni'ima ila rabbiha nadira domin suna kallon ubangijinsu a wani wani ula'ika bal هي سورة التثقيف بران أولئك يومئذ عن ربهم لمحجوبون kake na akwai masu ganin Allah wasu kan an rabbihim a ranar nan la mahjubun za a katange su ba za su iya ganin Allah ba annabi sallallahu alaihi wata rana ya fito lokacin da wata take dare da goma sha hudu ana kira nan daren lailatul badar sai ke gaya masa bai kun gara watan nan da kuke kallo eh sai haka za ku ga ubangijinku la na fi ru'yatihi ba fa wato matsuwa ba wani sai ya ce matsa leka ba duk inda kake kawai za ga ubangijin ka ganye za ku ga ubangijinku <coughs> kamar yadda kuke ganin wata a daren a lailatul badar haka ya gaya musu to kenan za a ga Allah amma gani na lahira ba a duniya ba malamai sun ce ganin Allah ma ya fi wato komai kuma jin daɗi don a lokacin da 'yan aljanna suka eh, shiga aljanna za a tambaye su akwai abin da suke so za a musu kuma abin da ya fi wannan sai babu abin da ya fi wannan su a ganin su daɗi ya gare kenan ko suke sai ce akwai abin da ya fi wannan sai ke ganin Allah za ku je Allah zai ba kama abin nan babban abin nan shugaba zai ce to akwai mutane zai zauna da su kaga wannan ai akwai wani ƙarin daraja kuma sun ce to akwai ganin Allah shine za su je su ga Allah madaukakin sarki to nan a duniya ake magana la tudrikul absar wa yudrikul absar huwa al-latif al-latif shine Allah madaukakin sarki mai tausayi al-khabir mai bada labari ga duk abin da ke boye a cikin imam tirmizi ya ruwaito an ubayy bin ka'ab radiyallahu anhu anna al-mushrikina qalu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yani lamma zakara alihatuhum sun gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam shirkai sun zo sun samu annabi da suka ji yana ambaton gumakansu sai ce an sublana rabbaka wato ka ba mu ka sifanta mana ubangijinka mana ko kuma ka ba mu tarihin ubangijinka me nasabinsa daga wa zuwa wa zuwa wa to shine annasab ko kuma a sifanta musu yadda Allah yake sai Allah ya saukar da wannan aya qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shikenan a wannan shi ne sifa da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya sifanta kansa da su shi Allah dai huwallahu ahad Shi ne Allah abin bauta shi kadai babu wani abin bauta kuma bayan Allah madaukakin sarki kaga sifa kenan ta farko Allahu samad sa'annan shi kuma Allah madaukakin sarki duk wani mutum da yake da bukata ya Allah yake faɗi ko akwai lokacin da duk bukatan ga wani mutum zai kare sai a koma ma Allah madaukakin sarki mutum ko haka za ka ga ya ya ya kasa zikinin sai ce Allah Allah ko yaro idan da za ka ga ko da yara da basu ma da wayo akwai lokacin da za ka ga duk dabara ya kare musu koma ma Allah idan kannensa yayyensa suna dukansa ne ko wani da bashe wayyo baba ko wayyo mama amma idan baban ne ko mama yake dukan sa yake faɗi sai yau Allah na <laughs> da ba ta kare masa yanzu kenan ya koma ma Allah to kowa zuwa ga Allah bukatun sa yake to haka ko da irin dabbobi ne aka kai matuka sai ga ya koma ma Allah barkin sarki ko mutumin da ba musulmi ba aka kai matuka matuka sai ga shi ma ya koma ma Allah madaukakin sarki to kowa shine Allahu samad a ɗabi'a dole kawai akwai lokacin da bukata kamar na zuwa wani mutum zai kare sai ga Allah maraukakin sai ce nan fa yanzu ba mafita sai Allah haka yake to Allahu samad kenan Allah nan lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ballantana dan ware wa lam yulad bai kuma bai haifa ba ba haife shi ba ko lam yalid wa lam yulad ba haifa masa ba bai da da bai da uba dan mutum yana da da zai ya kamun kafa da ɗansa ko ko yana da uba zai kamun so Allah bai da kowa shine huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin al-awwal laysa qablahu shay ko wal akhir laysa ba'dahu shay wal batin laysa dunahu shay wal zahir laysa fawqahu shay shi Allah kenan waɗannan sifofi sune annabi fassara waɗannan ayoyi shine lam yalid wa lam yulad domin shi bai da kowa wa lam yakul lahu kufuwan ahad sannan babu wani mutum kuma da za a kamanta shi da shi ta wajen kama ko wajen matsayi ko wani abu haka ba inda za a kamanta yanzu za ka iya ka gani wani mutum ba kama daya suke ba amma matsayin su iri daya kamar ka dauki a Najeriya yanzu a siyasance za ga wani gwamna ya kai shekara saba'in ko wani kuma talatin da amma matsayin su daya amma shekarun su ba ɗaya ba amma matsayin su iri ɗaya ne duk abin da za a yi ma wannan shi ma wannan za a masa ko kuma bangaren soja general general ko wannan ma haka za a gani kila shekarun su ba ɗaya bane amma kuma ran ɗin su iri ɗaya to shi Allah bai da wanda yi kama da shi ta sifa ba kuma wanda yake irin sai ta matsayi shi Allah marauki sarki babu wannan ba wanda za a kamanta shi ne ma'ana wa lam yakullahu kufuwan ahad bai da kini bai da shabi bai da adil bai da kuma mithl shi Allah maraukakin sarki wanda za ka daidaita shi shine Allah mahaliccin sammai da kasai wanda in yana nufin abu kawai an kula lahu kun fayakun ba mai irin wannan sifa in ba Allah madaukakin sarki ba wannan insha Allah za mu tsaya a nan ah, malam ya zo zai maimaita wannan karatun da muke a gurguje Allah sarki ya taimake mu